قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون sai mutanensa suka ce da shi, Ya Musa, a cikin wannan ƙasa mai tsarki kawai, waɗansu mutane masu ƙarfi da tsananin iya yaƙi, wannan shi zai hana mu shigarta, ba za mu shige ta ba, matuƙar waɗannan mutane suna cikinta, domin ba mu da dabara ko ƙarfin yaƙarsu, idan suka fita daga cikinta, to za mu shiga cikinta.